baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a 27 ga watan juma'a al'ula shekara na da 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara na goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma wancan sati mun tsaya a aya na ɗari da saba'in da takwas a wannan sura mai alfarma suratul baqara yayin da muka yi tafsirinta da ayar da take bai mata wato ɗari da saba'in da tara muka ce za mu ci gaba da bayani akan waɗannan ayoyi guda biyu a yau to alhamdulillah Allah ya kawo mu yau ɗin da haka za mu ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu da bayanin hukunce-hukunce da fa'idori da ke cikinsu da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillah sake karanta su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فعليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله مدوكين سركي أنا تشوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أند سكي إيماني كتب عليكم القصاص في القتلى أن وجبت مكوين قصاصي daidaito wajen ɗaukan fansa ko yin uquba filkatla cikin waɗanda aka kashe muku dangane da waɗanda aka kashe cikin mutanenku alhurru bilhurri idan bismillahirrahmanirrahim da aka kashe ko ɗaya kisa to ɗan za a kashe wal'abdu bil'abdi hakanan bawa za a kashe shine, a sakamakon ya kashe bawa wal'unsa bil'unsa haka mace in ta kashe mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yafe masa wani abu daga wajen ɗan uwansa ana duk wanda ɗan uwansa ya yafe masa wani abu na wannan kisasi ɗan fattiba'un bil ma'ruf shi wanda ya yafe ɗan to yabi wanda ya yafe masa ta hanyar da ta dace wajen eh, karɓan abin da aka yi sulhu a kai wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma wanda aka yafe masa ɗin to ya biya abinda aka yi yarjejeniya zai biya dan tare da kyautatawa zalika takhfifun min rabbikum wannan hukuncin da aka yi sassauci ne ko sauki ne daga wajen ubangijinku wa rahma kuma rahama ce wato jinkai ne a gare ku faman i'tada ba'da zalika duk wanda ya wuce gona da iri bayan haka wato bayan an yi wannan yarjejeniya za a biya diya a madadin kisasi sai ya je ya kashe wanda aka yi yarjejeniya zai biya diya ɗan falahu azabun alim to yana da azaba mai tsanani walakun fil kisasi hayatun ya ulil albab lallai kuna da rayuwa cikin kisasi ya kuma abota hankali la'allakum tattaqun an shar'anta haka din ne kuma domin ku zanto masu takawa masu kare kanku daga fushin Allah madaukakin sarki waɗannan su ne ayoyi guda biyu da muka yi tafsirin su a wancan sati muka ce za mu ɗauki hukunce-hukunce to gaskiya malamai suna ɗaukan hukunce-hukunce da dama ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu za mu ambaci waɗanda suke a fili na zahiri sauran kuma ba mahallin bayaninsu ba ne a nan wurin in an je fikihu a nan suke faɗaɗa bayani dangane da wannan ɗin to anan ya ayyuhal na amanu wannan kira ce kira ne da Allah madaukakin sarki wa mummanai baki ɗaya. malamai suna cewa Allah yakan yi irin wannan kira ɗin idan abin da zai shar'anta mai mahimmanci ne kuma ya shafi dukkanin al'umma duk da cewa irin waɗannan hukunce-hukunce kamar na yanke haddi misali ba wajibi ne akan ɗaiɗaiku ba akan kowane mutum ba wanda za su tsayar da abin nan ɗin ai shugabanni ne kamar yadda kowa ya sani ko eh, babu wanda ke tsayar da haddi sai shugaba ɗaiɗaikun mutane ba za su yi wannan ba don an bar ma ɗaiɗaiku kaga ai abin ba zai kyau ba irin waɗannan kira ɗin suna tabbatar da lallai munai ko al'umman mummanai abu guda suke suna da tsari kuma suna da shugabanci saboda haka ana yin magana ne da su gaba ɗai amma masu zartarwa su ne wakilansu waɗanda suke shugabanninsu saboda haka shi yasa anan al'imamu tahir bin ashiru ke cewa wannan khitab ɗin na kutiba alaikum yana komawa ne izuwa ga majmu'ul ummati alal jumla izuwa ga al'umman ne a jumlace ba izuwa ga kowane mutum ɗaya cikin al'umma ɗin ba saboda yake cewa ba wajibi bane ne ma akan duk wanda aka masa kisa ai ya kashe saboda ai an ba shi zaɓi ko faman ufi lahu min akhihi to amma shi wannan hukuncin ne kada ku yadda a rasa shi a cikin ku al'umman mummanai matuƙar sharuɗansa sun cika kada ku ce ba kuwa yin sargaba gaba ɗaya wajibi ne idan har sharuɗansa sun cika ku ɗabbaka shi shi ne ma'anar cewa an wajabta muku ya hallari ladina amanu ku ba alaikum to abu na biyu da malamai suke ɗauka a dangane da irin wannan khidab ɗin shi ne cewa wajibi ne akan kowane musulmi ya bayar da gudumawa gwargwadon iyawansa wajen tabbatar da wannan uh, umarni da Allah madaukakin sarki shi yasa al-imam uh, as a cikin tafsirinsa yake cewa wa tawjihul khitab li'umumil mu'minin fihi dalilun ala annahu yajibu alaihim kulluhum fuskantar da magana izuwa ga mummanai gaba ɗayansu akwai dalili a cikinsa cewa wannan wajibin ya shafi mummunai gaba ɗayansu ta yaya ya ce hatta auliya ulƙatili hatta alƙatil bi nafsihi i'anat waliyyar maktul wai yana cewa wannan umarnin ya shafi auliya ulƙatil dangin mutumin da ya kisa ɗin shi mai laifi ɗin hakanan shi karan kansa wanda ya kisa ɗan mana su waɗanda ‘yan uwan shi ɗan su bayar da guduma wajen miƙa shi idan ya yi kisa su miƙa shi a yi masa hukunci kada su ɓoye shi saboda ɗan uwansu ne ya yi laifi su ce za su ɓoye shi a ɗaudaka in suna cikin allari na amanu to wajibu ne ɗan uwansu ya yi laifi wanda ya cancanci kisasi su ma su su nuna goyon bayansu na cewa a ɗabbaka masa wannan hukuncin kuma su bayar da shi domin a yi wannan hukuncin a kansa ya ce wa hatta alƙatil binafsihi. nafsihi shi ma wanda ya kisa mai laifin duk da cewa mai laifi ne shi to akwai wajibi a kansa a lokacin da ya laifin shi ne ya bayar da kansa a zartar masa da hukuncin Allah maɗaukakin sarki eh, shi ne ce bi i'anati maktul إذا طلب القصاص وتمكينه من القتال من القاتل idan har waliyul maktul dangin waɗanda aka kashe ɗin suka buƙaci cewa a yi ƙisasi a rama musu irin abin da aka yi wa ɗan'uwansu to wajibi ne akan ‘yan uwan wanda ya kisan da shi kansa wanda ya kisa ɗin su taimaka musu wajen tabbatar da wannan ɗin mun gane ko wa annahu la yajuzu lahum an yahulu baina hadha al-hadd bai halatta su saka shamaki tsakanin zartar da wannan hukunci din ma ɗan uwansu wa yamna'u al-waliyya min al su hana eh, dangin wanda aka kashe ɗin eh, su ɗaufansa kama alaihi adatul jahiliya man ashbahahum min iwa'il ilmuhdasin ko almuhdasin muhdathin yace kamar yadda wannan shine dabi'a ko al'adar mutanen jahiliya da wanda yake kama da masu kama da su wanda suke bayar da kariya ga masu laifi hakanan Rashid a <clears throat> anan yake cewa fa fi hadha al-khitab bil qisas annahu القاتل bil مأمور li لحكم الله shi kansa wanda ya kisan yana shiga a ƙarshe wannan hukuncin saboda mai an umarce shi da yi miƙa wuya ma hukuncin Allah wa yadkhulu hakim shugaba mai mai zartarwa shi ma ya shiga ƙarshe wannan li'annahu ma'murun bit-tanfidh saboda an umarce shi da ya zartar da hukuncin Allah wa yadkhulu sa'irul muslimin sauran musulmi ma gaba ɗaya suna shiga ƙarƙashin wannan umarni li'annahum ma'muruna bi musa'adati ash-shar'i wa ta'yidihi saboda an umarce su da su taimaka wajen gudanar da shari'a kuma su marama ma haka din baya wa muraqabati man na lil hukmi wa tanfizihi bihi ce kuma wajibi ne akan sauran musulmi su sa ido akan shugaba da suka dauke shi suka dora shi ya wakilce su su sa masa ido su ga yana zartar da hukuncin Allah ko a'a ɗaya daga cikin hukuk ɗin shugaba a kan jama'a shine su sa masa ido su ga cewa yana yin abin da yake daidai ko ba daidai ba wannan wajibi ne a kan al'umma taban rashid rida ya hakaito wannan daga malaminsa muhammad abdu shi kuma sai ya ce ga wani abu ma da zai kara wanda yake fahimta daga irin wannan khitab din yace wa azidu alaihi ifadatal aya wa amsalha anna sultat al-hukm fi al-islam lil ummati fi jumlatiha yace zan kara cewa irin wannan wannan aya din da ire-irenta suna bayar da cewa dama na shugabanci a al'umma wannan haƙƙi ne na al'ummar gaba ɗayanta eh shugabanci yana hannun mutane ne su ne za su zaɓi wanda zai wakilce su haka shugaba wakili ne na mutane amma asalin masu mulkin su ne mutane ɗan mun gane ko don su allah madaukin sarki wajabta musu su yi su tsayar da shugabanci a tsakaninsu saboda ka su ne za su zaɓi waya zai zama shugaba duk wanda ko ka zaɓe shi a matsayin wakili abinda ka ce ya yi shi zai yi. kun gane ko ya ce ah, kullum ya kumu bi kistuhi minalijtihadi ishtihadi fi tashri'i bishura shura wattanfizi lil ahkam wal khudu'i laha bi shurutiha kowanne daga cikin cikin al'umman musulmi din zai zai bayar da ah, gudumawansa wajen yin kokari ta hanyar yin dokoki ma'ana wadda ba su saba wa shari'ar Allah ba kenan ko ta hanyar shawara da juna shine shura ɗin sannan zai bayar da nashi gudunmawan wajen tabbatar da tsare-tsare da aka yi yarjejeniya a kai wajen tabbatar da umarnin Allah maɗaukakin sarki so wannan abinda za mu ɗauka daga taujihin wannan maganan izuwa ga mummanai kenan gaba ɗaya abu na biyu wannan na riga na faɗe shi a wancan kara cewa kutiba alaikum da Allah yake cewa yana bayar da cewa wajibi ne a ɗabbaka wannan hukunci a cikin al'ummar musulmi ko kutiba alaikumul qisasu fil qatla alqisas mun faɗi cewa shine adalci ko wajen rama laifi da aka yi wa mutum a nan wurin al-tahir ibn ashur yake cewa yana iya ɗaukan uh, ma'anoni kamar haka anan shi al-qisas na farko yana iya ɗaukan abin da yake shine zahiri a magana ɗin cewa duk wanda ya kisa a kashe shi kun gane duk wanda ya kisa a kashe shi menene ma'anan wannan wanda ya kisa shine ne za a kashe shi kunga anan ya nuna daidaito aiko wannan mutum ne wannan mutum so ya kashe wannan shi za a kashe shi kenan daidai suke da juna yana kuma iya ɗaukan abu na biyu shine idan mutum ya kashe mutum to an tashi ɗaukan fansa kada a kashe sama da mutum ɗaya kada a kashe sama da mutum ɗaya kamar yadda shi ne abin da jahiliya suke mun faɗi wannan a wancan eh, satin ko abu na uku yana iya ɗaukan idan har wannan mutum gashi namiji ne hmm? ko kuma ga tan mace ce ta yi kisa to in an tashi kada a ce ba za a kashe ta ba za a kashe wani ne guda ɗaya ɗin amma namiji ba mace ba kun gada wadannan surorin guda uku ko to <clears throat> da kisasi yake nufi kenan a wannan wuri ɗin ya ayyuhal na amanu kuti ba alaikum alkisos an wajabta muku alkisos waɗansu malamai suna cewa a nan jumlar ta ƙare kamar malaman al'ahnaf suna cewa kutiba alaikum alƙisas jumla ta cika alhurru bilhurri wal'abdu bil'abdi wal'unsa bil'unsa suna cewa wannan magana ce mai zaman kanta sabuwar magana ce jihurin malamai irin su shafi'iya da hanabila da malikiya suna cewa a'a alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa wannan bayani ne na alqisasu <laughs> na alqisas din alqisasu fil qatla shine ai daidaito akan wannan din wanda ka shiga sura na abin nan da muka ambata na uku kenan ko da da bawa bawa mace mace wannan sura ce guda ɗaya da Allah maɗauki sarki ya ambata na alƙisas ɗin na daidaito da yin adalci wajen alƙisas ɗin wannan shine muke gani abin da ya fi jaya wanda dama daga cikin malaman tafsiri abin da suke tafiya a kai kenan cewa faɗin sama ɗaukin sarki alhurru bil hurru wal abdu bil abdu wal unsa bil unsa bayani ne na alƙisas wadda aka wajabta ɗin alƙatla da Allah maɗaukin sarki ya bayani a nan mun gaya muku cewa alƙatla jam'u ne na katil wanda aka kashe to kisa malamai suna kasa kisa zuwa generally gida uku don aka iya kisa da gangan aka iya kuma kisa basa kuskure wannan kaso biyu ɗin malamai sun yi ijma'i a kai ba sa saɓani sannan jumhurin malamai suna ƙaro ne nau'i na kisa wanda suke kiran shi mai kama da gangan shi ba kisa ne na ganganci ba amma ya yi kama da kisan ganganci wanne kenan shi suke kira shi shibhul amd saboda kisa inda jumhurin ulama gida uku ne na farko shi ne eh, alqatlul amd kisan ganganci shi ne ka ɗauki abin da yake kisa ka nufaci mutum da nufin ka kashe shi da wannan abin kuma ka kashe shi ɗan wannan sunansa qatlul amd al’uduwan wani adawa ce tsakaninka da shi wani wata hasada ko kuna tsere akan wani abu kuna competition akan wani abu ya bata mara ka ji cewa kawai ka kudarta a zuciyarka za ka kashe shi ka ɗauki abin da yake yin kisa kamar wuka ko bindiga ko da duk wani abu wanda yake yin kisa ko da mota ne ka ɗauka ka ce za ka kaɗe shi ya mutu irin ka zo a gujen nan wannan ai an san al'adance in ka zo da mota a guje ka abin da ɗin mutum zai wahala ya shako to duk abin da yake yana yin kisa da gangan ka ɗauka ka nufaci mutum da nufin ka kashe shi kuma ka kashe shi ɗin wannan shine alƙatulu al'amd ƙatulul khata shine ka ɗauki abu mai kisa ka nufaci wani abu daban sai ya faɗi ma wani wanda ba shi kai nufi ba wanda ba shi kai kai nufi ba kaga wani abun farauta ka ɗauki kibiyar ka ko abin nan kai sai dai samu wani mutum sai kashi shi wannan kisa ne bisa kuskure ko kuma ka ɗauki abin da baya kisa kai jifa da shi ko wani abu sai zai fada ma wani mutum ya kashe shi wannan ba basa kuskure kenan waɗannan su ne shi ake kira alƙatulul hafa da na shebin guda biyu na malamai sun ijma'i a kansu sai na hukudin shi shibhul amdi ka ɗauki wani abin da al'adance baya kisa ka fashi mutum da shi ka ce zan kashe ka sai ka dake shi da wannan abin wanda ordinarily abin baya kisa ba amma dai kai ka faɗi cewa za ka kashe shi ne da wannan abin sai ka dake shi da shi kuma sai ya mutu hmm? baya kisa amma yakan iya yi ko sai ka dake shi da wannan kuma sai ya mutu wannan suna kiran shi shibhul amd wannan ya yi kama da ganganci hmm? saboda haka shibhul amd imam malik shi bai yarda da wannan ba wannan shi ma a wajensa dai kuskure ne kawai to almuhim bayanin wannan ba shi ne harkar wani tafsiri anan ba wani nau'in kisa ake magana a nan a nan ana magana ne akan kisa na ganganci alkatulul amur to a nan an wajabta muku yin kisasi dangane da mutanenku ko ‘yan uwanku da aka kashe su da gangan shi ne alkatula din ana mun gane ko saboda mai Allah ya ba mu bayani akan alqatlu alkhata kuma ya faɗi wani abu ne daban ba kisasi ba ma kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a waman qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة mu'mina ودية musallamatun ila ahlihi illa أن يصدقوا ga hukuncin kisa na ganganci Allah yana cewa bayyuwa mumini ya kashe mumini sai dai inda kuskure sai dai masa kuskure kun ga alqatlul khata kenan ko wancan kuma shine alqatlul amd to waɗannan guda bin qur'ani yazo da su sarahatan shi wancan shibhul amd yazo a sunna annabi ne sallallahu alaihi wa sallam to ga hukuncin qatlu al khata Allah ke cewa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqaba wanda ya kashe mumini basa kuskure to ga abin da zai ya yanta wuya ya yanta bawa mace ko namiji bawan kuma mumina mumini فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى illa an أن يصدقوا sannan sai ya bayar da diya izuwa ga mutanen mamacin nan sai dai idan sun yafe yi sadaka da wannan suka ce sun haƙura sun yafe to wannan sai je ji da kafara shi ne ‘yanta bawa da ƙarshe idan ba shi da bawa da zai ‘yanta Allah ya ce to sai ya azumi ko fasiyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah sai ya azumin wata biyu a jere yana mai tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan Allah shaki ambatan nau'i na nabiyu biyu din ko wanda na farko din wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan kaga alqatl al'amd kenan to alqatl al'amd shine abinda Allah madaukakin sarki yake a kansa nan wurin to anan malamai sukan dauki wani hukunci kuma Kunga tun da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa idan wani ya kashe wani da gangan to ai kisasi mana shi ma a kashe shi wannan yana nuna mana cewa kisan ganganci babban laifi ne ko laifi ne kuma ga hukuncinsa wannan yana bayar da cewa raina da alfarma cikin addinin musulunci alfarmar rai a addinin musulunci abu ne wanda ya tabbata da littafin Allah madaukakin sarki da wato ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da ijma'in malamai cewa rai ko jinin dan adam abu ne mai alfarma haramun ne wani ya zubar da jinin dan adam ba ta hanya da ta dace ba ma'ana ba tare da izini daga Allah madaukakin sarki ba Allah shi ya halicci mutum yana son mutum ya halicce shi ya halicci mutum ne don manufa ya bautata masa yayin da ka zo ka kashe mutum ba tare da izinin Allah ba ka yi wa Allah ta'addanci ka keta haƙƙin Allah na wannan bawan sai masa bauta ka keta haƙƙin wannan bawa ɗin na jin daɗin rayuwar da Allah madaukin sarki ya busa masa ya yi bauta kuma ya ji daɗin rayuwarsa na duniya ko ai Allah ma cewa kar ka manta da rabonka na nan gidan duniya wala tansa baka minar duniya sannan ta'addanci ne ma yan uwan wannan mutumin saboda Allah madaukin sarki ya ba su wannan ɗaɗin suna farin ciki a matsayin kyauta na musamman daga Allah madaukin sarki ko lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur mutum baiwa ce Allah madaukakin sarki yake mutum da wato ainihin a baiwa ne ko mace ko namiji to Allah ya yi mu mutane baiwa kai ka zo ka katse rayuwa wannan baiwar da Allah madaukakin sarki musu kai musu ta'addanci kenan abu na hudu ta'addanci ne ma al'umma na mutane ma gaba daya saboda mai Allah madaukin sarki da ya halicci mutane ya dora musu su yi tarayya da juna wajen raya ƙasa hmm? da ayyukan bauta shi yasa ayyukan bauta da dama na wajibai ba mutum ko ake yi ba ana taru ne aiko to duk lokacin da aka taru ɗin a lokacin ake raya ƙasa duk lokacin da aka fi yawa wajen aikata waɗannan wajibai ɗin to an fi tabbatar da hukuncin Allah ko umarnin Allah na a rayar ƙasa ɗin to in ka rage musu memba guda ɗaya ka tauye al'umma wajen aiwatar da wannan wajibi da Allah ya ɗora musu kenan ku ga idan mutum ya kashe rai ba wai kawai mutum wanda ya kashe ne ya masa haƙƙi ba haƙƙi guda hudu ya hau kai ya tauye kenan ba ƙaramin abu wani ƙur'ani ya yi hani bisa wannan kisa ɗan ta hanyoyi daban-daban a cikin manya-manyan wasu yi da Allah maɗaukin sarki ya yi wa mummanai a cikin suratul an'am haka nan a cikin suratul isra yana cewa قل تعالوا أتل rabbukum alaikum allah عليكم ألا shai'an wa bil وبالوالدين ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq kun ga wannan nau'i ne na kisan kai da gangan kada ku kashe ƴaƴanku domin tsoron talauci shine ya fassara shi a can nan yace min imlaq a cikin suratul isra yace khashyata imlaq dan tsoron talauci annabi alayhi salatu wassalam ibnu mas'ud ya tambaye shi wani zunubi ne yafi kowanne girma sai ya ce masa shirka ya ce kwarai wannan an ta ja'ar ya ce lalle wannan kan yi muni girma wannan zunubin yi muni sai ya ce sai mai sai annabi ya ce an taqtula waladak makafata an yat'ama ma'ak hmm? ka kashe ɗanka saboda tsoron ya ci tare da kai nan ba ma talauci ne kadai ba iko da talauci da rowa Allah yana cewa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan sai ce me wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe rai da Allah madaukakin sarki ya haramta ko ya bata alfarma sai ta gaskiya sai ta hanya ta gaskiya anan wala taktulun nafs alif da na an-nafs anan at ibn ashur da wadansu cikin malamai suna cewa alifun da lamun ne lil umum fa tufidu al-istighraq ma'ana kada ku kashe kowane irin rai na dan adam kenan ya shafi ran kowane mutum babba ne ko karami hmm? eh, mace ko namiji ɗa ko bawa mumini ko kafiri haka as ya yayi wannan tafsilin a karkashin wannan aya din yake cewa wannan an-nafs allati harrama Allah rai da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe yace a dunkule rai na iri biyu na farko ran musulmi sai ce musulmin nan ko babba ko karami ko mace ko namiji ko mai ɗa'a ma Allah ko fajiri har fajiri sannan ya ce abu na biyu shi ne ran wadda ba musulmi ba wadda ya kara ransa ta hanyar alkawalin zaman lafiya ko kuma amana don haka rai na kowane ɗan adam haramun ne mutum ya zubar da shi ba tare da hujja ba abtahirwan shi ke cewa abin da sa Allah ya ce allati harrama Allah illa bil haq dan ya tabbatar da abinda aka riga aka sani ne saboda tuntuntuni tuntuntuni abu ne wanda yake sananne cikin al'ummu baki ɗayansu cewa Allah ya haramta zubar da jini ba tare da haƙƙi ba domin tun zamanin annabi adam shi wannan ba shari'a ce da aka zo daga baya aka yi ba tun zamanin annabi adam na haka Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abin da ya faru tsakanin ƴaƴan annabi adam ɗin nan guda biyu ko watlu alaihim naba abni adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al muttaqin kun ga alamar cewa wannan kisa ne na ganganci Allah na cewa ka ba su labarin ‘ya'yan annabi Adam guda biyu. Hmm? Mene? Yayin da suka yi aikin bauta, sai aka karbi bautan ɗaya ba a karbi na ɗayan ba. Cikin fushi da hasada, sai ya ce, Wallahi sai na kashe ka. Ka ganganci ne, ko? Da gangan ya ce, Wallahi sai na kashe ka. dan wan yace a to me nawa a ciki ai Allah yana karban bauta ne daga wanda suke jin tsoron sa yace la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka in inni akhafu Allah rabbal alamin in ka miƙa hannunka dan ka kashe ni ni ba zan taɓa miƙa hannuna in kashe ka ba saboda me ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai haka dai ana ta abin nan ɗin kawai sai bisan zuciyarsa zuciyar ta raya masa ya yi abin da yake masa gargaɗi a kai ɗin faɗawa a lahu a su katla akhihi faƙatalahu shi kenan sai ya kashe shi Allah ce fa asbaha min Alkhasiri na ko sai zanto cikin hasararru zai binne shi ma ya rasa yadda zai binne shi ko da wannan za ku ɗauka cewa wannan shi ne farkon kisan kai da aka yi a tarihin duniya sannan annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa mana karara a hadisi cikin bukhari cewa babu wata rai da za a kashe ta da zalunci face kana ala ibn adam al-awwal kiflun minha li'annahu awwalu man sanna al-qatl babu wata rai da za a kashe da zalunci face sai yana da kaso dan annabi adam na farkon nan hmm? wadda taura ta kira shi wane ne kabila ko cewa kabila ya kashe habila cewa sai ranan tashin sai sai yana face yana da kaso mana wani bangare na zunubi saboda mai, shi ya fara sunanta wannan al'ada na kisan kai ba tare da haƙƙi ba Da hmm? za jaza'u sayyi'atin sayyi'atun ba haka na bai ce ba man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah ashan yace la yanqusu min ujurihim shay'a anan ma yace la yanqusu min awzarihim shay'a duk wanda ya sunnanta wani aiki mana ya fara wani aiki mai kyau cikin musulunci a ce a unguwa duk masallaci kai ka zo ka fara yin masallaci a unguwa sannan mutane suka zo suka bi ka hmm? a ce a unguwa gaba ɗai ba a karantarwa kai ka zo ka fara karantarwa a unguwa duk wanda ya zo ya ci gaba da karantarwa bayan ka to kana da lada irin ladan da shi zai samu ba tare da an rage masa ladansa komai a cikin ladansa ba saboda kai ka fara to haka ma in ka zo ka fito da wani sharri cikin musulunci ka zo da wata bid'a wani yayi koyi da kai akai to duk laifin da zai samu kana da irin wannan laifin har izuwa ran tashin alkiyama ba tare da an rage musu komai a cikin laifinsu ba to ne wannan abin shi tabbata kan wannan din wannan duk yana nuna mana girman kisan kai ne ba. wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bilhaq. haka hakanan bayan ya gama shi zalikum wasakun bi wannan wasiya ce ai na faɗa muku ma ran wasiya ko umarni da ake karfafawa ake yi maka azama cewa lalle ka aiwatar da shi shine alwasiya a can suratul isra'i haka Allah ya maimaita wannan yana cewa la taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe ƴaƴanku domin tsoron talauci mu muke azarta su kuma mu muke azarta ku hmm? sai ce inna qatlahum kana khit'an kabira lalle kisan su laifi ne zunubi ne mai girma alkhit'u duk inda ka je wannan yazo alqur'ani yana nufin babban laifi ne haka khati'a ana nufin babban laifi ne haka ko a hadisi kaje an ce mukhti ana nufin mai aikata babban laifi ne sorry khati kai mai aikata babban laifi innahu kana khit'an kabira zunubi ne mai girma kuma Allah ya saki cewa mai girma mai girman gaske sannan ya ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi kada ku yadda ku kashe rai da Allah ya bata alfarma sai ta hanya ta gaskiya wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wannan bangaren yana da munasaba da wannan ayar da muke fassarta duk wanda aka kashe shi da zalunci faqad ja'alna li waliyihi sultanan to mun baiwa waliyansa iko iko akan wanda ya kashe masa wanda aka kashe masa din da zalunci menene iko din shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain duk wanda aka kashe masa wani dan uwa ko na jikinsa da gangan da zalunci to yana da zaɓi cikin abubuwan nan guda biyu ya zaɓi wanda ya fi masa imma an yaktassa min da min imma an ya'khudha diya ko ya ce ayi kisasi shi ma a kashe shi ko kuma ya ce a bashi a bashi diya kuma a nan sai sabiqi ke cewa jarati sunnatu fil qatl al amr bid mughallaba diya ma kala kala ne akwai diya mughallaba maybe zo mu magana kan wa man qutila mazluman faqad ja'alna waliyihi sultanan fala yusrif fil qatl dan haka fala yusrif fil qatl kada yi shishigi kada ya wuce gona da iri wajen kisa ma'ana in ya yarda tunda an bashi iko idan ya dauki cewa a kashe din to wannan da ya masa kisan kawai za a kashe shi kada ya kara idan ya je kuma ya kashe wannan ya kashe wani dan uwansa kamar da na gaya muku wancan da aka kawo mashi da yan uwan masu kisa yan uwan wanda ya kisa suka zo masa ko kuma ya ce masu ya ce eh, ɗayan uku ya masu saukar da taurarin sama gaba ɗaya su ba shi lokacin ne zai cewa sun biya shi ko kuma su raya masa wanda aka kashe eh, ya wannan ai zai yi ba ko ya ce ko na uku su taro kabilansu gaba ɗaya su zo ya kashe su gaba ɗayansu kuma in ya kashe su ɗin ma hakan bai yi mashi ba bai biya ɗan wanshi shi guda ɗaya ba kaga wannan israf ne ko shine israf fil a kashe ma ɗai kai ka kashe biyu ko ka kashe uku ko sama da haka a wannan israf ne Allah ce fala yusrif fil qatl innahu kana mansura lalle shi abin taimakawa ne to shine anan Allah yake umartar musulmi gaba ɗaya kowa in hakan ta faru ku taimaka masa ku taimaka masa a bashi wannan zabi yayi wanda yake so imma a kashe wancan din imma kuma a abin nan ɗinsa haka nan Allah madaukakin sarki ya mana magana akan al'adan tura eh, abin nan jahiliya da suke kashe ƴaƴansu shi kuma khawf al'ar saboda tsoron jin kunya nan gaba na abin da sa suke kashe aya akwai dalilai da dama amma wanda suka fitowa shine imma tsoron talauci ko kuma tsoron jin kunya in sun haifi mace ba tana iya yiwa ta yi girma wai ta je ta yi alfahasha wannan abin kunyan ya bi zuri'ar su har abada shine Allah ke cewa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa karim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun idan aka waɗansu albashar da amace zai yi wuni fuskarsa za ta juya ta zanto baki yana cikin bakin ciki yana tunanin yaya zai hmm? yana ɓuya ma kada mutane su gan shi a ce an haifar masa mace saboda wai munin abin da aka masa albishir to haka zai rike ta cikin walakanci kaji fa wai bai wadda Allah ya yi walakanci haka zai rike ta cikin walakanci ko kuma ya je kawai ya dasa ta cikin ƙasa hmm? wannan ita ce al-mau'uda ne, wanda aka banne da rai shine Allah yake cewa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wani zunubi tayi aka kashe ta to jama'a kisan rai abu ne wanda yake mai matukar muni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cikin al-kaba'ir cikin al-kaba'ir shi yasa malamai suke ma saɓani shin Allah maɗaukakin sarki zai yafe mu mutumin da ya kisan kai da ganga saboda Allah bai bayar da izini ba wani ya kashe wani haka kawai saboda kawai ya ɓata marai ko baka ka san ganinsa ko wata matsala tsakanin bai yiwuwa shi yasa Allah ya yi wa'id shaukani yake cewa ma ba da hadal wa'idi wa'id wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما كجبا uquba guda biyar Allah madaukakin sarki ya ambata da lafuzza masu tsananin zafi duk wanda ya kashe mumini da gangan mumini da gangan sakamakansa wutan jahannama ɗaya na biyu khalidan fiha zai dawwama ci. na sha faɗa muku al-khulud yana da ma'ana guda biyu ko asalin sa kenan dadewa dindindin babu fita sannan yakan zo da ma'anar dadewa ahkaman sosai sosai zanguna masu dimbin yawa kun gane ko eh, malamai sukan yi tawilin khulud ya bayar da wannan ma'anar na biyu saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda aka yi masa narko na dawwama gidan wuta alhali yana da wani kaso na imani to shi a wajensa hulud din yana nufin dadewa ne a ciki sosai mun gane ko shi yasa a wani waje Allah yana sha illa ma sha a rabbuka din to na uku Allah ya yi fushi da shi na hudu Allah ya tsine masa ka gama ina ne Allah yake hada guda biyu ya ce tsinuwa da fushi bana shi akwai inda Allah ya hada wannan guda biyu a waje guda in ban da waɗanda ba musulmi ba musamman yahudawa hal tanqimuna mina illa an amanna billahi hal nabiyukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah Wa وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت سي Yahudawa ake hada musu wadannan amma mumini a hada masa a ce Allah ya zai tsine masa ya fushi da shi sai wanda ya kisan kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin bukhari la yazalu ar-rajulu ko al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma Yusuf daman harama mumini ba zai gushe ba cikin yalwa a addininsa za ka yi ta tafiya kana cikin kwanciyar hankali a addininka matuƙar ba ka zubar da jini ba na haram da ka zubar da jini to ba ka ba kwanciyar hankali cikin rayuwarka ba ka ba kwanciyar hankali cikin addininka ka saka addininka cikin haɗari sannan Allah ya ce ya masa tanadin azab mai girman gaske waye san wannan azaban mana shi kai baro kansa sai irin azaban kenan eh a jahannama akwai wata azaba banda azabar jahannama din akwai wata azaba mai girman gaske a cikin jahannama din ga mutumin da ya wannan abun sannan ku ji Allah ya yana sifanta bane ya ce samsan bane ba sa kisan kai irin wannan na ganganci a suratu al-furqan da Allah yana ba mu siffofi na ibadur rahman su ne bane din yace walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhar sune waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah madaukin sarki a matsayin abin bauta mana ba sa shirka sai ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah madaukakin sarki ya haramta a kashe sai ta hanyar gaskiya sai in Allah ne yayi izini kenan ku duba yasa malamai suke cewa laifin da Allah yake hadawa da shirka shine wannan shine kisan kai ku ga a wancan ayan suratu suratu al-an'am da muka dawo ciki abubuwan da aka hada aya wannan ko farkon wasiyar shine atul ma harama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'a ko sai ce bil walidaini ihsan shi wannan umarni ne ayi shi ko sannan sai ce wala taqtulu kada ku yi kisa saboda haka alƙatlu ƙarinu shirki fi kitabillah kisan kai da gangan abokin shirka ne a cikin littafin Allah wa shi ne wanda ke tafiya da shirka da haka ba ƙaramin laifi ba ne Allah ya ce wala ya kuma ba sa zina ashe abu na uku da yake haɗuwa da shirka shi ne zina na biyu kai daga kisan kai sai zina sannan Allah ya ce wa man yaf'al zalika a sama. duk wanda ya dai daga cikin waɗannan abuwa guda uku to zai samu mummunan ukuba mummunan azaba yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamati wa fihi muhana za a rubanya masa azaba ran tashin alkiyama sannan zai dawwama cikin azaba din yana walakantacce illa man taba wa amana وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله hasanat to saboda girman wannan kisan nake cewa abdullahi ibn abbas wata rana wani mutum ya zo masa cikin fushi ya zo yi tambaya ya yi gaisuwa ya ce ya ibn abbas ya ce mai faru ya ce hallil katili tauba shan wanda ya kisan kai za a karbi tubansa za a karbi tubansa majalisa ne na ɗalibai. dalibai wajen karantarwa kawai sai ya ce a'a Abdullahi bin Abbas ya ce ba a karɓan tuban wanda ya kisan kai da ganga mutumin nan ya shiru ya rasa da zai haka ya juya bai ce ibn Abbas kawai bai tafi sai su su sa'id ibn Jubair hmm, su ikrima da sauransu suka ce ah kana bayar da fatawa da cewa in mutum ya yi wannan in ya tuba Allah zai yafe masa yanzu kuma ya ka bayar da fatawa da ta saba fatawar da ka saba bayarwa sai ce ra'aituhu mughdaba yuridu an yaqtula muslima ce na gan shi ne cikin fushi ya fusata yana son ya je kashe musulmi shine na so kafin ya je ya zo ya samu lasisi a wajen malami kun za haka waɗansu suke aiko in yana son ya yi laifi sai zo ya ɗan rufe abin ya kawata ta ga malami sai malamin ya ce masa a ah, ba damuwa ai wannan ba laifi ba ne sai ya je ya yi da ƙarshe ya ce ai malam wani ne ya bashi fatawa ya malamai suke cewa ƙarƙashin wannan suke cewa almufti yajibu an yakuna arifan bin nas wa illa ma an nas kamar da imam ahmad yake fada kamar da ibn al-qayyim ya hakaito cikin i'lam al ce wajibi ne mai fatawa ya san mutane ya san zamanin sa wal al-aqil ma kun maghluban ala aqli an yakuna basiran bi zamani ka san mutane ka san zamanin ka ta inda wani ba zai zai maka wayo ya halatta ma kansa haramun ta harshen ka ba shine irin abinda Abdullahi ibn Abbas yayi wannan shi yasa da dama daga cikin malamai suna cewa fatawoyinsa guda biyu da yake yi akan wannan مراعاة لأحوال الناس ومراعاة أحوال الناس متقررة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى والعمل لورادة هنا يموتاني يعني وجنب فتوى وانا يتبتز وسيئة سكين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا أبا أنك ذاك فتنو سيئة شمك آه. الهالي أسلين أبا جائزيني أما كي إنك إذي هلكك سدد للذريع سيئة شمك كي آآ آه. to shine waɗansu suke fassara fatawan abdullahi ibn abbas duk da cewa ya shahara kuna ji malamai suna sha a wajen abdullahi ibn abbas mai kisan kai ba shi da tuba ya ce saboda wannan ayat suratul furqan tana daga cikin ayoyin karshe da ta sauka babu abin da ya shafe ta hmm? mene yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud kun ga yakhlud fiha muhana saboda haka yace yakhlud to amma da dama malamai suna waɗansu kuma suna cewa ya yi taraju'i daga kan wannan fatawan daga gaba saboda mai ga waɗanda ko a wannan ayar ma ai Allah ya ce illa man taba ai to in mutum har zai yi shirka ma ya tuba Allah ya karba wanda babu bil ijma' babu laifin da ya fi shirka ko kenan in yayi kisan kai in ya tuba Allah zai karbi tubansa ko a ai kun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama na gogaggen makashin kai din nan wanda ya kashe mutane 90 da da takwas go, ya fitar yana son ya nemi yana son ya tuba ya je da ya bayar da labarin kansa malamin ya ce masa "A yana ba tuba tun da ba tuba shi ma sai ya sai ya hada da shi kawai ya ce tun da abin duk ɗaya ne bari shi ma ya tafi kawai sannan daga ƙarshe ya samu ya samu wanda ya fi wancan ilimi ko sannan ya ce masa ka je ka bar wannan garin ka tafi garin mutanen kirki kuma yana tafi a hanya shi ma ya mutu sannan mala'iku suka zo mala'ikun azaba suka zo mala'ikun rahama suka zo Allah ya sa su gwada ina ya fi kusa da shi Allah ya gani yassa yana son ya tuba sai Allah ya yi masa mu'amalar wanda ya tuba ya yafe masa inna Allah ghafurur rahim saboda haka jama'a kisan kai ba ƙaramin laifi bane wannan ɗaya ne daga cikin ayoyi da suke tabbatar da haramci na kisan kai a nan mun ce ayat tana magana ne akan mene kisan kai da ganga nau'i na farko kenan ko to qur'ani yana cike da hani dangane da wannan haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mu ya ja zamu ambaci insha Allah sati mai zuwa zamu ƙara tabbatar da wannan hukuncin sannan sai mu dora akan sauran hukunci hukuncen abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ce daga Allah madaukin sarki muna roƙonsa ya dada mana abinda muka yi kuskure mana roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh